بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fifita wasu lokuta akan wasu ya fifita wasu ibadu a kan wasu ibadu domin bayi su samu ɗaukaka a gurin Ubangijinsu. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan tsira, Muhammad bin Abdullah, kamar yadda muka sani, watannin musulunci watanni ne guda goma sha biyu, farawa daga Muharram zuwa Zulhijja, wanda a kowane wata a kowane lokaci akwai ibadoji da aka shar'anta wa musulmi ya gabatar da su. waɗannan lokuta kamar yadda Alƙur'ani ya tabbatar mana, jinjirin wata Ubangiji ya sanya mana su ne domin mu gane lokaci da kuma ibadojinmu. Idan ba mu manta ba, a shekaran jiya muna ashirin da tara ga watan Zulhijja, watan ƙarshe kenan. wanda ta yi a ga wata a shekaran jiya ɗin, jiya ya zama ɗaya ga watan Muharram. Ko kuma ba a ga watan a shekaran jiya ba jiya ya zama talatin yau ya zama ɗaya ga watan Muharram. Magabata sun kasance sukan bibiyi ƙirge na watan Zulhijja domin su gane farkon watan Muharram, saboda falala da wannan watan ke da shi. Da fatan mu ma za mu yi hakan, saboda falala da yake cikin wannan wata mai albarka, saɓanin yadda wasu suke ɗaukan shi. cewa an gama tsohon shekara an shiga sabon shekara sannan kuma a shiga wasu kamanceceniya da waɗanda Ubangiji ya yi fushi da su ko kuma suka zama ɓatattu. Tun kusan jiya na fara samun saƙonni na Happy New Year, wanda wannan ba a san musulmi da shi ba. Allah ya gafarta mana. Ya ku ’yan uwa masu girma, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance baya yin komai a cikin watan Muharram, duk da falalan Muharram fiye da azumi. azumi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin wannan watan. Saɓanin haka, to zai zama ƙirƙiran sabon lamari ne a cikin addinin Musulunci. Duk da cewa nassoshin shari'a sun zo suna mana bayanin falalan Muharram ko falalan azumi a cikin watan Muharram. Kamar yadda muka samu kuma wasu hadisai da suke bayanin falalan Muharram ko falalan azumi a Muharram da suka zamanto ba na gaskiya ba. Don haka na tattaro mana hadisai kusan hamsin da bakwai da suke magana akan falalan Muharram ko falalan azumi a Muharram. Daga ciki akwai ingantattu, daga ciki akwai baragurbin hadisai, wanda muka ji su akan kan mumbari, za ku ji su gobe Juma'a limamai suna karanta ingantattun suna karanta wayanda ba ingantattu ba. Amma wannan ɗan lokacin ba zai ba mu daman karanta waɗannan hadisai guda hamsin da bakwai ba sai dai mu yi cinki. Allah ya sa mu dace. Daga ciki waɗanda zan fara gabatarwa dukkaninsu ingantattu ne, ko ka same shi a Bukhari ko a Muslim, ko a Bukhari da Muslim, ko a silsilatu sahiha ko aljami'u sahih, don haka cinki zai yi. Allah ya sa mu dace. Idan na kammala wannan ɓangaren, ɓangare na biyu da zan shiga, duk abin da na faɗa a wannan ɓangaren to ba ingantacce ba ne, in ma wanda aka yi ƙaryan shi aka jingina wa manzon Allah ne, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ko kuma wanda yake da wata illa da ke sa hadisi ya zama ba ingantacci ba. Hadisi na farko. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa, Afdalus siyami ba'da Ramadan shahrullahi muharram wa afdalus salati ba'da fariḍa salatul layl. Mafificin azumi bayan azumin Ramadan shine azumin watan Allah da ake kira Muharram. Mafificin sallah kuma bayan sallan farilla shine sallah da aka yi shi da daddare bayan isha kenan hadisi na farko kenan hadisi na biyu manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarci wani bawan Allah daga cikin banu aslam cewa yi kuwa a cikin mutane duk wanda ya ci abinci a yau to ya kame bakinsa har zuwa ƙarshen yinin. Wanda kuma ya kasance bai ci komai ba, to ya azimci wannan rana da ake kira yau mu'ashura ranar goma ga watan Muharram. Hadisinmu na gaba ranar ashura da yake goma ga watan Muharram. Ƙuraishawa sun kasance suna azimtan shi a jahiliya kenan kafin zuwan musulunci. Zan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance shi ma yana azimtan wannan ranar.